Mustapha Rezaid One TV duniyar nishadi. Rana fata dalle. <laughs> Kai kuma rayya haka kana bin 'yar mutane da gudu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam me yake faruwa ne? Wannan ba sa'a. Kamar ya ba sa'a. Har a hada ki da Allah ki tsaki ki wuce. Ok ba a samu ba kenan. Wannan ba sa'a. To ke aka yi haka? Amma aza zan dan samu wani abu a wurin shi. wai ko biyar bai baki ba? Roƙo na dubu ɗaya ma yake yi ma. <laughs> Kwamarat bata dai baka ba kenan. ta gaji ba da alheri ba. Yanzu ya kake so ai me kake so a baka? Ko da dubu ɗaya ce ko dubu biyu ko uku in ba dai sun kai biyar ba matsala. to za ka shiga garari. Wai kai kan baka da lafiya ne? Lafiya nawo. To me yasa baka sana'a? Maraya ne. Kani ka. Ga yasan a taimaki maraya mana. Wani <laughs> marayu ne. A siya masa koda da bino ne mana. Kayan jikin shi ma sun fina wake. Wai ko dai akwai matsala ne kam? Yawwa. Eh. Ina ruwa na. What? Ba za ka nemi sana'a ba? Ta wurin kai ne. fi sana'a. Sarki mai mafita akan kwamarorin nan ne kam? Fahimtar juna sai mu kyautata wa juna. Kaga shi nan. Kwarai kuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh yan amana ta barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya wannan sakon naku ne. Ina mai son ya mallaki wayarsa kamar kwamfuta. Ina mai so ki yin amfani da wayarsa wanda ko mai kwamfuta ba zai nuna mai komai ba. Shin kana so ka ƙara ilimi akan waya shin kana so ka ƙara ilimi akan kwamfuta shin haka suna damun ka akan social media akan accounts ɗinka da kake bubudewa shin kana so ka koyi eh, neman kuɗi ta online yadda za ka ke samun kuɗi a online shin kana so ka koyi editing shin kana so koyi editing na comedy ko na sauran videos da yawa kuna rike wayoyi a hannunku amma ku san me za ku yi da su ba sai dai ku yi chatting ku sha a bidiyo to ga wata youtube channel na kawo muku mai matukar amfani a gare ku za ku ga abun amfani za su taimako ke ku akan abubuwa da yawa technology za ta taimaka muku sosai suna kawo abubuwa suna koyon muku da abubuwa wanda za ku koya kuma su amfani ku saboda haka ku shiga wannan youtube channel ku shiga ku danna musu subscribe sannan ku danna musu alaman kararrawa suna dora muku ayyuka kowane rana akwai darussan da suke dora muku a kowace rana masu amfani kuma a gare ku kar ku bari a baku labari sannan ku duba a description na wannan bidiyon za ku ga link na nan ajiye muku na waccan tashar saboda ku taɓa wannan link ɗin da kun taɓa zai kai ku har cikin wannan tashar domin ku danna subscribe